Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da wasanni daga nan BBC. yayin da aka binne gwamman jama'a bayan wani harin kunar bakin wake a wata makaranta a kabul a jiya an sake kai wani harin a yau a wata cibiyar horarwa da hukumomin leken asirin kasar ke amfani da ita za mu ga yadda ake samun ƙarin mata 'yan kabilar maasai da ke haihuwa cikin bukkokinsu na gargajiya akwai kuma rahoto kan yadda 'yan mata ke shiga wasan dambe a pakistan domin ganin cewar sun ƙara wa kansu kwarin gwiwa jami'ai a kabul babban birnin afghanistan sun ce an harbe 'yan bindiga biyu bayan wato sun kaddamar da wani hari a wata cibiyar bayar da horo da hukumomin leken asiri suke amfani da ita a kabul a wani ba ta kashi da aka ɗauki sawoyi ana yi jami'ai dai sun nemi mafaka a wani yanki na harabar cibiyar kuma maharan sun harba makamin gurnetin da ake harbawa da roka kuma an ji akalla fashewar abu sau daya masu tada kayar baya dai na yawan kaiwa sojoji da kayayyakin aikin leken asiri hari fararen hula kusan bakwai ne aka kashe a watanni shidan farkon wannan shekarar adadi mafi yawa kenan tun daga shekarar 2009 an yi jana'izar farko ta ɗalibai 40 waɗanda aka kashe bayan fashewar bam a makarantar mawud wata cibiyar ilimi da ke kabul a jiya wani dan kunar bakin wake ya tashi bom ɗin da ke jikinsa a lokacin da ana cikin aji an kuma sami wasu mutum hamsin da suka jikkata mafi yawancinsu dai yana shirye-shiryen zana jarrabawar shiga jami'a ce sai dai kungiyar taliban ta musanta cewa ba ta da alhaki yan uwan mamatan dai sun bayyana bakin cikinsu kisan ɗaliban dabbanci ne a duk duniya bai kamata mutane su nuna rashin imani irin wannan ba waɗanda suka yi ta'asar ƙarar dabbobi da su ba mutane ba ne Muna son zaman lafiya a ƙasar mu ba za mu iya ci gaba da zub da jini ba. Muna kira ga gwamnati da dakarunta da su daina yaƙi su nemi zaman lafiya da haɗin kan juna. Asarar da muka yi ta isa, iyaye da yawa sun rasa danginsu a lokacin yaƙin. To asibitoci zai za su iya kasancewa wuraren da ake tsoro, amma kaucewa zuwa asibitocin zai iya kasancewa yana tattare da babban illa. shi ya sa likitoci a kudancin kenya suka ɗauki wani taki ba da ba a saba gani ba na yin la'akari da al'adar 'yan kabilar masai domin tabbatar da cewa mata masu juna biyu sun sauka lafiya ga haruna shehu marabar jos da ƙarin bayani wannan asibiti ne da ke duba marasa lafiya na al'ummomin masai a kudancin kenya sai dai duk da kasancewar asibitin wurin da ya fi dacewa da haihuwa ga mata masu juna biyu hankalin wasu al'ummomin na masai da dama bai kwanta da zuwa asibiti ba domin yakan zama wani abu mai tsoratar da su wannan ɗaki da ake kira manyata ya yi kama da gidajen gargajiya na al'ummomin masai jami'an asibitin ne suka gina shi bayan sun fahimci wasu marasa lafiya na al'ummomin na masai suna fargabar zuwa asibiti sun fi so ne su haihu a su na gargajiya Muna samun matsaloli game da zuwa haihuwa a asibiti, saboda haka muka amince mu kullo da mafita tare da taimakon 'yan sa kai don mu ƙara yawan masu haihuwa a asibiti da rage yawan masu haihuwa a gida. Kamar sauran iyaye mata na al'ummar Masai, Von Siano Siyale, 'yar shekara 24, ta samu ƙwarin gwiwar zuwa asibiti awon ciki ne, saboda irin ɗakin nasu na manyata da aka gina. kwarai zan haihu a ɗakin na manyata, ba zan je ɗakin haihuwa na asibiti ba, wurin da yake na kowa sannan ga sanyi. Kwanakin Simaloy biyu ne kawai a duniya, kuma an haife ta ne a cikin ɗakin na manyata a asibitin. Ai ba tambaya, na san ina cikin ɗakin manyata ne, saboda na ji ina walawa babu tsananin zafi ko sanyi. A ɗakunan manyata muka tashi babu hayaniya. Ngatatek shine asibiti na farko a Kenya da yake biyan bukatun al'adu na mutane ta wannan hanyar. An kuma yi amannar cewa wannan hanya za ta tseratar da rayuka saboda iyaye irin su Fed da Von suna samun kulawar asibiti a yanayi irin na gidajensu. To Madalla za ku iya samun wasu bayanan akan wasu labaran da aka ji da ma wasu a shafinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayanku na salula. yanzu kuma ga wasu labaran duniyar shahararriyar mawaƙin nan aretha franklin da aka fi sani da queen of soul ta rasu tana da shekaru 76 marigayar ya ce ga wani mai wa'azin addinin kirista kuma ta tashi tana waka ta yi waka a wajen jana'izar jagoran kare haƙƙin bil'adama na Martin Luther King da kuma wajen bikin rantsar da Bill Clinton da Barack Obama a matsayin shugabannin Amurka. Magoya bayan shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keta sun yi ta shagulgulan zaɓarsa da aka yi na wasu shekaru biyar. Sakamako na hukuma ya nuna cewa shi ne lashe zaben da aka yi ranar Lahadi wanda ake takaddama a kansa, inda ya samu sama da ƙuri'u 67 cikin 100 dan takarar jam'iyyar adawa sumaila sise ya yi watsi da sakamakon zaben yana mai cewa an tafka magudi lauyoyin da ke wakiltar dan majalisar uganda na bangaren 'yan adawa kuwa kuma mawaki bobby wine sun ce an lakaɗa masa dukan tsiya a lokacin da yake tsare suka ce ya ma kasa tafiya kuma magana a lokacin da ya bayyana a gaban wata kotun soji a garin gulu da ke arewacin ƙasar an tsare shi ne bayan da aka kai wa ayarin motocin shugaba yoweri museveni hari To a Pakistan wata kungiyar 'yan mata a unguwar Liyari da ke birnin Karachi da ta sha fama da matsalar tsaro sun rungumi wasan dambe. 'Yan matan da yana fatan wasan damben zai ba su nasara da kuma makoma mai kyau. Sannan kuma uwa uba zai kara musu ƙwarin gwiwa. Ga Alhaji Diori Kulbali da karan bayani. A kowace rana bayan makaranta waɗannan 'yan mata sukan haɗu a wannan cibiya domin yin atisaye. Damban Boxing Day ya zama wasa da 'yan mata da dama ke sha'awa a unguwar Liyari da ke birnin Karachi. Aliya mai shekaru goma sha uku tana ɗaya daga cikinsu, kuma saboda ƙwazanta har yanzu ba a taɓa doke ta ba. Tana koyi ne da tsohon zakaran duniya Muhammad Ali. Na kalli Muhammad Ali yana dambe. abun ban sha'awa musamman ma yadda yake amfani da hannunsa na dama ina son in zama kamar shi liyari dai na ɗaya daga cikin unguwannin da suka fi cunkoson jama'a a karaci kuma galibin mazaunan suna fama da talauci har zuwa 'yan watannin nan dai unguwar ba ta shigowa ga baki har ma ga 'yan sanda ina jin yanzu na yi karfi sosai idan mazaje uku ko hudu suka tasar mini zan iya tunkarar su don boxing ne ya bani wannan kwarin gwiwar shiga harkar wasanni ga mata abu ne da har yanzu bai samu karbuwa a wasu yankuna na pakistan ba saboda haka lokacin da 'yan matan suka fara dabban boxing sun yi ta shan suka amma sannu a hankali an samu dan sauyi duk da irin nasarorin da ya samu kulob ɗin damban na fuskantar rashin tabbas saboda karancin kudaden gudanarwa tournament karane jate to muna bukatar rufi dubu ashirin zuwa dubu da biyar domin shirya gasa guda haka zalika ba mu da ɗakin da 'yan matan za su rika canja kayansu idan za mu samu taimako to za mu iya shirya gasa akai-akai mu kuma ba wasu ƙarin matan horo sai dai duk da waɗannan matsaloli 'yan matan sun ƙudiri aniyar ganin al'amura sun sauya har ma su yi fice a duniya To madalla a fagen wasannin Senegal da Tunisia su ne kasashe biyu da suke kan gaba Afirka a sabon jerin kasashen da suka fi bajinta na hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. Bayan fafatawar da suke a gasar kwallon kafa ta duniya, Tunisia ta sauka zuwa mataki na 24 a duniya yayin da 'yan wasan Terenga Lions suka matsa zuwa mataki na 24. Najeriya kuwa ta sauka zuwa mataki na 49. Spain ta fitar da Najeriya daga gasar cin kofin kwallon kafa ta mata 'yan kasa da shekaru 20 bayan kwallayen da Aitana Bommati da Patrick Gujaro suka zira wa Najeriya inda aka tashi biyu da ɗaya wasan da ya baiwa Spain din nasarar kaiwa zuwa matakin semi-finals.